Yau ba za hoton da sama? Ah, eh, Kuke gaya mana cewa wai ko hutuban Juma'a malami yake yi in dai mutum ya zo zai musulunta yana ajiye eh, hutuban ne ya musuluntar da mai shi. To, wannan gaskiya ne. Wannan ne sunanta eh, Kezaya. tana ah, ta zo ta karbi musulunci wai abin da ta ga muke yi a nan ya ba ta sha'awa bi mana ta ga an ɗaura ma wane aure an samu ma mutane maza a nan a ɗaura musu aure kuma take ganin ana cewa Allah ya ce annabi ya ce a gaskiya 'yan uwayenta an musulmai amma ita gaskiya abin da muke ya convince ɗinta ya ba ta sha'awan gaske da ta zo ta karbi musulunci shi yasa muna tare da ita nan ah, shi yasa ina gani ah, tun da ta zo programu mu na yau shi ne mu kai sabon sati kenan <laughs> eh yau na abi komai muhimmanci lallai lallai kam masha Allah assalamu ah, alaikum my sister Kezaya To kina tare da malam dazu-dazu da daga kira ni, ana yadda ke mai magana kamar wurin 30 eh. minutes kenan ko daga ce kina son kalli musulunci. Ni da ta mai magana kamar minti 30 kenan, shi na ce miki insha Allahu za mu aje duk program da za mu yau ah, zo da ke ki karbi musulunci wurin malam. to amma kan haka ke da malam za ku yi magana before mu baki dama ki gaya muna storin ki abin da ya faru a cikin rayuwanki amma bari malam ya fara baki musulunci kuma malam ka mai baki musulunci na san malam ya tambaye ki wasu maganganu sa'an nan ya baki musulunci shi sa kina tare da malam bismillah shayi na eh, to masha Allah ah, a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim Saboda da haka abin da yake akwai shine yar uwa kafin mu shiga komai mu tattauna komai shine karban musulunci shine a farko daga baya komai za a tattauna sau da haka a tattauna daga baya sau haka aka koyar mana sau da shi ba a son jinkirin wajen karɓa ɗin su ake a maza maza a shigo domin a zama cikin musulmi ɗin sannan daga baya duk abin da za a tattauna sai a tattauna sau haka yanzu yar uwa suna aka ce mai sarki zaki. Eh, a yanzu da sunanta Kezaya, a yanzu sunanta Kezaya. To yar uwa Kezaya zan faɗi tana jin ko? Eh tana jin ka. Kezaya malam wai kina jin shi? Eh, hmm. eh, ina jin shi malam. Yau wato yanzu zan faɗi wasu kalmomi sannan sai ki faɗa. Sau da aka sai gaya miki kuma meye abin da kalmomin suka kunsa. za ki kudurta hakan wannan shine shiga musulunci sannan daga baya sai mu tattauna wasu batutuwan kuma. Masha Allah to abin da zaki ce zaki ce ashhadu Ashahadu. Wajen kai abu. Allah ilaha illallah. Kawai dai na danna gurin kuma na Allah ilaha illallah. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna Muhammadan Rasulullah. Allah Muhammadan Rasulullah. Anna Anna Muhammadan muhammadan anna muhammadan rasulullah rasulullah wa ashhadu wa ashhadu anna isa Allah Allah Allah Anna Isa Anna Anna Isa Ok, Anna Isa. Abdullahi. Abdullahi. Abdullahi. Waratu. Ok, Abdullahi. Na. Warasuluhu. Warasuluhu. Allahu Akbar, Alhamdulillah. Allahu Akbar, jama'a a takbir. To, jama'a a takbir. Ah. Ah. ‘Yan Eh, ban sani ba akwai sunan da kike so na cikin musulunci da ya baki sha'awa malam ya eh, na kana miki shi? Um, ina son eh, Rabiatu. Amma sha Allah wala kwata illa billah Rabiatu. Na'am, na'am. To sunan biki kenan na musulunci Rabiatu. Hmm. Eh sunan da radiyallahu ah, Abin da kika faɗa a wannan kalmomi da na biya miki shine kin ce kin shaida kin kudirce babu abin bautawa da gaskiya sai Allah kuma kin yadda annan Muhammadu sallallahu alaihi wasallam manzo ne da Allah kuma kin tabbatar cewa annabi ta Yesu bawan Allah ne manzon Allah ne ba dan Allah bane ba ba kuma wato um, ba dan Allah bane bari dai bawan Allah ne manzo ne na Allah Allah ya yi shi mai abun mamaki wato Allah ya yi shi da uwa ba tare da uba ba kamar yadda ya hawa'u da a jikin uba ba tare da uwa ba kamar yadda ya annaba adamu kuma ba uwa ba uba mu kuma ya yi mu da uwa da uba wannan duk dan Allah ya gwada mana ikon sa dai tabaraka wa ala. to da haka wannan shine abin da kika faɗa a wayannan kalmomi da na biya miki kuma wannan shi zaki kudirce in kika kudirta wannan shine musulunci Ok, malam. Yawwa, malama Rabi'a ta ji ni ko? eh wai ta ji ka to amma gabanin malam ya biya miki kuma tun da malam ya musulutar da ke insha Allah zan baki namban malam kaman kan da muka yi na malam nasar na wancan ita kuma haka ke kuma namban malam zan baki malam ya gwada miki shiru kan da zaki ki yi sallah ya gwada ya hada ki da wanda za ku ah, za miki wanka da sauransu amma me ya me ya jinjanki me ya sa domin kin ce sha'awan wannan ya kin shigo musulunci so uh, ah, maybe kina da dalili da kuma wasu stories da zaki ba mu abin da ya miki kyau kika ga sha'awan musulunci kika shigo musulunci ainihin ki ke musulma ne ke samun baki dama muna jinki okay kasan gaskiya ni dama musulunci zan ce rabin jini na musulunci ne tunda mahaifiyarta Mahaifiyarta da iyayenta su musulmai ne so amma ni ta haife ni ni ubana christian ne so ina da yan uwa haka ma mata biyu wanda su sun aure musulmai so ni abin da ya burge ni na auri miji na bai sa ni dole cewa in yi musulunci ba ya ce mun duk lokacin da na ga dama zan iya karbi musulunci in karba kuma abin da ya burge ni da musulunci shine ina bin malam Eh, aminu daura ina na kano daurawa na bin shi eh. wa'azin shi gaskiya yana mun daidai kamar wa'azin da na ji shi a tush namu na konaki kuma hmm. yadda yake yake karfafawa na gan shi kamar yani ya burge ni sai karar da data na ita ji kuma ni abin da ya wurge ni da addini in yi addini musulunci daya na daya sun yadda da annabi isa hmm. kuma biyun ta abin da yake ba sha'awa da za ka rusuna da kanka kai ma Allah sujada na san shi ne the best way akwai a christianity amma ba sa yi ba ba sa obeying nashi kamar yadda musulunci suke yin shi ba yawa kuma yadda idan ana ba da labarin shi eh, eh, Prophet Muhammad yani rayuwan shi rayuwan shi ya burge ni ban ga abin da ba kyau a cikin maganan shi ba. Hmm. So ya burge ni ina ga ah. kamar idan na bi har wannan hallukan da ya faɗa. Yani na ga kamar na shiga aljanna. Kuma duniya zan gama shi lafiya. Hmm. Because amma musulman da suke ciki yani da suna bin kwai suwan shi da lalle kam ba abin da zai faru da duniya ma yawanci da su ko wani abu kaɗan ne ya bambanta addinin musulunci da addinin kristan da na tashi ba duka ba ne yani hmm. abu kaɗan ne ya hmm. bambanta shi kuma gaskiya na ga kamar ta fannin musulunci ne na ga kamar in na bi shi ya yi nuna mun kamar na riga na yi duk abin da Allah ya ce yi shi idan na bi shi kenan inda mm. na duba mm. so ina yi ina yi musulunta yani wani lokaci shaidan kamar yadda ka ce wala shaidan ne yake yi na je na sayi su ijabi na sayi su har ina saya su takardar karatun karanta so dangana na musulunta a wambat yani kamar shetan yana sai yawo da hankali kuma church ba na iya zuwa mm. so gaskiya na gode da na yi maka magana ka ce mu yanzu yanzu in karbi musulunci saboda kila shetan ne na eh gaskiya ta kirari kamar minti talatin kamar 30 minutes ago kafin mu hau da kai wanda wai tana son ta karbi mhm. musulunci amma she ta rasa in ta ce za ta karbi ta sai hijabi she ta manta ta wasar ta ce nawa ba ta yi kuma she ta ce mata shedan ne yanzu eh. yanzu nan za mu yi karatu to za mu share karatun da za mu yi ki zai karbi musulunci yanzu yanzu nan in dai yana baki shawa amma cikin magana kuma kin ce mana mijinki bai matsa ki ki musulunci ko ka ki musulunci bi ma'ana mijinki musulmi kenan ko mijina shi musulmi ne ya ce shi a addini shi hmm. bai sa shi ya sa wata dole ta bi addinin shi ba. So kuma wani abin da ya sa ni kenan kuma yadda yake yake yani mijina da wani abin da ya sa ba ni karfin jiki saboda halin mijina. Gaskiya ina roƙon ko da wasu samarin Hausawa musulman za su aure mata ko kristen ina dai ba da goyon ba idan suna so su sa su su zama musulmai kar su tilisa musu a lokacin da za su aure su hmm. a yi irin ki kenan yawwa kaga miji na yanzu da na gaya mai jiya ya ce mun idan na ce a masallaci zan je in je in na ce a facebook in je in je ba shi ba zai sa ni dole ba kagare kuma mijina mutumi ne na gari wallahi ba wai zan yabe shi don mijina ba mijina tun da ya aure ni watan mu yanzu ina ga biyar ne da auren nan wata biyar Eh, ina ga a Oktoba muka yi aure Oktoba ina ga wata biyar yanzu ga wata hudu. Na'am. Biyar ina ga so miji na gaskiya da wani karantan shi ne yasa ni na musulunta. Allah. shawara ne nake nake kawo wa yan uwa na musulmai maza ko mata ka gane mm. idan duk ko da kuna so ku sa wasu su musulunta dole bai sa mutum ya yi abin da yake sowa ka bar mutum ya sake da zuciyar shi ka ringa mai addu'a ka nuna mai kyawawan halluka zai yi rinjaye shi dama haka annabi ya faɗa kuma haka Allah ya faɗa mm. so Na gode sosai gaskiya, na gode malam sarki zaki goyon bayan. Eh, eh, ga malami na, ni ba malami, malami na ne. Ga malami na zaune da kikira ne malam. Ai. malami na dai zan gode wa malam shi ma Allah Allah ya saka maka da alheri. Amin. Ai ta samu addu'a. Wallahi jama'a abinda wannan yar uwa ke zaya yanzu ya sunan ta mm. ya ke ce sunan ki da ke zama musulmi yanzu haka. A wannan yar uwa Murabi'atu da ta karbi musulunci a yanzu a wurin mu a yau wurin malam Abbas sadauki Allah saka mai da alkhairi. Ah, maganar da ta faɗa akwai hankali a ciki sosai kaga na farko malabas ya muna gargadi zuwa ga mallumma masu kausasa murya masu zage-zage da wasu ababa Ka ga wai tana bibiyan karatuttukan malam aminu daurawa yana cikin abin da hmm. yake motivating ta wai tana ta kashe datan ta duka wurin wayannan karatuttukan shi da yake yi ya bari ta ga sha'awan musulunci na biyu kuma kamin mu zo da ta ce mana wai kan da ta ga muke yi a hada aure a yi kaza ya ba ta sha'awa ta kake gani kai musulunci abu ne mai kyau wato musulmai sun sun hada kai ana yin abu haka to yana cikin abin da ya kuma bari ta ga sha'awar musulunci na biyu ta kuma nuna cewa eh, maza bi mana eh, ta kuma nuna cewa kamar wai duk musulmi inda zai bi tabi'a da ah, koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam da kowa zai ga sha'awar musulunci to na ƙarshe ta kuma nuna cewa wai halayyar mijinta bai matsa ta ba bai ce ta yi musulunci ba shi ya ce mata ya aure ta ne amma ga shi nan ta shigo in ta shigo musulunci eh, eh, ta shigo aure in ta shigo aure in musulunci in ya yi mata kyau ya ba ta hanya ta karbi musulunci kuma akasarin haka da ba zai mana magana ta wannan ba son kai bane musulunci ne akasarin haka abin da ya sa ta bata zama musulma ba ita ba umanta bane krista ba kamar kan da ita ta zama krista mijinta musulmi a'a babanta ne krista Manta ta zama musulma kaga shi yasa ita ma ta tashi cikin krista ta zama krista to amma alhamdulillah yau ajiya rabi'atu ta zama yar uwa ta zama yar uwanmu mu kuma muna ta hanyar musulma shi yasa eh, wannan maganganu da ta yi masu nauyi malam abbas zai gargadi tana kan layi sa'an nan in an kare a duba jama'a kamar kadda muka yi ma wancan hmm. wannan rabia bata tambaya ba ashe wai yana da kyau hmm. da malam nasir ya muna magana wai yana da kyau musulunci kaga mu ba mu sani ba wai yana da kyau wai ko mai kuɗi ne ko mai kuɗinsa in dai ya karbi musulunci wai yana da kyau a yi mai wani tukuici ka nuna mai kyawun musulunci kamar kan da wancan ta ta karbi bata ce a mata tukuici ita ta nuna mu muka nuna a yi mata wani tukuici aka yi aka bata za a bata shi sa wannan yar mm. uwa ke zaya da muna roka a astafila dala ki kuri ki fiye ni wanga suna ya kama baki na wannan yar uwan mu eh rabiya wannan yar uwan mu da ya hakuri kira da kina da account number ɗinki. Ina da shi. Eh turo mini. A ba a ba malam idan duk abin da Allah ya hore ma kowa a bashi sai idan muka yi magana yana nuna ba ka ce zan kira shi za a bani numban shi ba. Eh. To ba komai zai bani. Ok, sai sa a, ah, ok, to, Malam Abbas, sai ka turo mu da account number ɗinka mu saka wai a ah, domin abin da ah, taimakon da za a yi mata insha Allah tun da zan ba ta namba ɗinka wai ya kare tsakanin kai da ita insha Allah sha mala sha turo mu da data namba ɗinka mu saka nan wanda zai zai ba ta tukuici insha Allah tsakanin ku ne insha Allah da ita kenan sarki zaki to malam ko malam zai mana gargadi yar uwa Rabi'a lalle sanda zuwa cikin musulunci na yi munna jama'a wallahi ina zaune za mu zo da malam Abbas abinda kawai ya tsare mu shi na cewa malam Abbas don Allah malam kara mini minti goma zan karya ban karya ba kuma dab da lokaci ashe jinkirin da na yi alheri ne shega alhamdulillah <laughs> ya samu Abbas ya bani minti goma amma shi da kanshi ya san ya kai minti talatin ban kira shi ba saboda na shagala da wannan yar uwanmu Rabi'a da ta kira ta ce wai tana son ta hmm. zama musulma amma ba ta san abin da ya sa ba ta koro min ababen da ya sa take son ta zama musulma sa'annan amma in ta je ta sayi hijabi ta sayi littattafai tana wani karantawa tana son ta zama musulma she kuma ta washe tana gani kamar a cocin fi. kuma cocin ne ita kuma ba ta hmm. zuwa ita kuma ba ta zuwa coci to shine ta gaya mata ce mata a shedan ne yanzu yanzu nan malam da zo ya karatu to za a ajiye karatu ke musulunci na na gode sosai Allah ya tsaka da alheri amin ai muke da godiya na shi yasa malam a turo mana da akawuntin saka nan wanda zai wanda zai taimaka mata a uwa musulma Na. to kaga she a a yi mata ita ma wannan gudunmawa. Eh, jama'a ku yi hakuri na ga wani malam Bashir Abdullahi wai account number ka samu hakuri insha Allah za mu tura a nan wannan gudunmawa ne kai da kaga cewa kamar a'a yar uwa ta shigo kaga hakan yana da kyau musulunci kenan Rabi'a wallahi muna miki sanda zuwa muna jiran Malabas Malabas zai muna gargadi kuma cikin gargadin Malabas zai gwada miki abin da yayi important ya kamata ki koyu shigan ki da kika shigo musulunci nan zai miki ɗan gargaɗin haka in Allah ya yarda ‘yar uwa Rabia. Kin ji? To, na gode malam. Eh, ‘ya'yan ki nawa? Ina ji. Na? Ya, yaran ki nawa? A ban aihu ban tukuna malam. Wayo, masha Allah, Allah ya baki. Allah ya baki. Allah ya baki, Allah ya baki, Allah ya baki, ya ba kowa ya ba mu duka. Eh. Amin ya rabu. Okay, to shikenan muna tare da malam. Yawa. maka a ah, alamar hoton sha rubutu. Ok, eh na gani malam. To, to bismillah malam muna jinka. ka. To, ah, alhamdulillah sarki zaki da farko abinda zan fara faɗa ne. a wata magana nake so in gaya maka kafin mu hau kawai sai muka hau <laughs> kuma in ɗazu nake so maka maganar sai Allah ya hana mu maganar sai da aka hau din abin da ya faru shine abin da zan faɗa Now. Santsi da sarkin da tushen ya busan numfashi Allah ke. Now. Da na gani na. Eh. wa cikin dare a nan wajen gefen asuba ne. Eh muka waya da kai gaskiya. To, ba ci misalin karfe hudu na dare na asuban wat je to mafarki ne ya tashe ni Allahu akbar ahil azim abinda na gani shine kai ne ka shirya muhadara a wani hall eh. Katu. Eh, hall na jami'a haka ban iya ce a wata jami'a ba na'am a gurin fai mata da maza mm. saboda haka sai na shigo gurin ina shigowa kawai sai ka bani lati ka ce ga wani nan ya zo bari mu ba wane shine zai yi magana ga wane nan ya zo bari mu ba shi shine zai yi magana Allahu akbar abin da na gani a daren yau kenan wani lokacin da ina tashi na kira ka din nan Allahu to abin da nake so eh. kenan sai kuma wani tantan ya ɗauke mu sai zama ba mu samu ba yanzu da muka hawo Eh. sai nake so in gaya maka ba za a yi wannan abun ba sai nake so in gaya maka in ce maka ɗazu ba ka ji mafarkin da ne amma abin da muke magana a wajen magana ake yi ta kamar ta shirya lacca ne ana yin ta akan wai azumi da zai kama na ramadan na'am da haka sai nake cewa to shikenan ko in mun zo laccar yau ko maganar azumi za mu yi ne shine abin da mafarkin yake nuna min ni ba sanin fasara mafarki to da haka sai ka bar lasifika na iya kiyaye lasifikar baka ce ba ta da waya irin mic ce wireless ka bani ita na karba mm. ina kallon ta yanzu haka da nake tana wallahi tallaya ka daga ni ɗazu karfe hudun dare ɗazu ka farka a wannan lokacin kawai ina zuwa yana ji an ce ga za a yi abin da za a yi to wala Allah ban san fasara mafarki ba wala Allah Yanzu. Ah, wannan shine abin da ake nufi wannan abu na farko ke shi kenan ka gani abu a mafarki kenan wallahi abin da abin da na gani kenan ta abu da jiyar da daddare wajen karfe hudu da wani abu to jama'a ku yi hakuri ba din malam abbas ya turo da kai da kake da tallafi da zaka tallafa wa ita yar uwanmu eh, gudunmawa eh, na ga jama'a na ta kira jama'a ku yi hakuri mun bude layi ga namban a ah, 0057 699-135 uh, ah, Abbas, uh, Abbas Hussaini Union Bank. Shi yasa duk wanda zai taimaka ma wannan baiwan Allah zai ba ta tallafi na musulunci, uh, ah, shigowanta musulunci, uh, ko da wani hijabi ne, wasu ababa za ta saya, za ta yi wa kanta, insha Allahu ga nan ba ɗin za ku tura musu a can. Malam Abbas shi ya musulunta da ita kuma shi ne malaminta ah, a yau insha Allahu yake tare da ita insha Allahu to ni dai na ƙare aiki na ta zo mini ni ma na gama aiki na tana wurin malam malam ah, zai ah, nuna mata abin da ya kamata ta yi masha Allah <laughs> Boza, Abdul Abdulsalam Boza, wallahi my lovely true brother. Abdulsalam Boza <laughs> wai wai kan To a ah, masha Allah na ga jama'a na ta kira sosai tun malam bai yi magana ba malam ko dai mu ba jama'a dama su yi magana. Dan ya kuɗi dan yi magana ina da dan shari akan maganganun da ta yi. Eh jama'a don Allah ku samu hakuri ku samu hakuri in malam ya yi magana ku ba malam kaɗan za mu ba ku dama ku yi magana. Ita ma kanta tana. Magana da ta farko. magana da ta kan abubuwan da suka ja ta shiga musulunci na farko ta ce da a ce musulmi za su matsala wato za su dinga kwatanta abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu mu musulmi take cewa wallahi da duk mun huta da waɗannan matsalatsalu da al'amura to a lura fa da wannan zaɓar matsala da ta faɗa cewan da a ce za mu matsala abinda manzon Allah hmm. sallallahu alaihi wasallam ke kwatantawa ah, jama'a don Allah lalle ku manta da wannan tallafi malam na magana na na tsaye da malam ku hakuri yana da very important naga ga wani daya malami wani daya wai ami eh Aminata Amina Amina Miko wai ya aika da 2000 jama'a don Allah ku taimaka a wannan baiwan Allah sadaka ne ita bata tambaya ba mu muka ce a yi mata haka ku yi hakuri wannan tallafi hmm. musulunci ya amince da haka Ah, yasa gashi na wani ya aika kaza dan alhamdulillah ka gyara bismillah shayyina Masha Allah, to ah, wannan abin da ta faɗa lallai abu ne mai muhimmi dangane da musulmi. Cewa in muka rike abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mana, babu shakka za mu cimma nasara, za mu kauce dukkan matsala, za mu samu ci gaba. Ta ce ta faɗi wata magana, ta ce duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi ya faɗa daidai ne duk abubuwan da annabi sallallahu alaihi ya faɗa daidai ne in ka bi su zaka ga cewa babu wani abu na gyara a ciki babu matsala a ciki kamar yadda ta faɗa sannan abu na biyu shi shak malam aminu hmm. ah, da warawa wato zan ta kashe ka zan ta kashe magana ga ya kuri shehi na ga wani ya turo min da receipt a nan shi ma wai ya aika da 5000 naira Allah ya saka maka da alkhairi ga wani kuma yanzu nan shi ma ya turo min da receipt shi ma wai ya aika maka da gari na ɗari. Eh, na wani 2,000 2,000 naira Allah ya saka maka da alkhairi. A ah, jama'a don Allah wanda ke sakawa, Allah ya saka muku da alkhairi da kuka tuturo min da receipt a nan. Sa'an nan kuma magana da malam ke yi kan malamin daurawa mun ji daɗi sosai malam zai ci gaba. Bismillah shayyina. wanda Allah abinda muke nema alfarma duk wanda ya tura din to ya kokari ya tura maka da rasid din ta ta lambar wanda ya tura ya kokari ya tura saboda hakan zai taimaka tunda account kina ne zan gane account kuɗin da ya shigo nata da kuma wanda ba wannan ba saboda haka duk wanda ya turo da rasid da Allah sai ya tura wa sarki eh, duk wanda ya tura mata da gudunmawa ya tura wa da sarki zaki rasid din na bankin da ya tura da abin da ya tura da insha Allah sai a tattara lissafin a ga abin da bai wa Allah ta samu sai malama rabi'a to shak aminu daurawa shine abu na biyu ah, shi ma yana da ko a cikin wannan ah, shiga musulunci na ita malama rabi'a saboda wa'azin da take saurare take jin irin usulumin sa babu shakka malam aminu daurawa mutum ne da yake da usulubi mai kyau da manaji mai kyau wajen ah, wa'azi yana ba wa karatu muhimmanci karantarwa ita yake ba wa muhimmanci fiye da wasu abubuwa wanda suke ba ita ba sau da haka babu shakka usulubinsa na da'awa usulubi ne da babu shakka za a dinga samun irin wato waɗanda za su dinga shiga musulunci ta sababin wannan usulubi nasa na karantarwa wanda muna kira ga sauran maluman izala su dinga koyi da irin usulubin da shi shak mala aminu daura yake da wahala ka ji an zo ana cewa za a yi wa mala daura daurawa raddi da wahala ka ji an zo an ce za a masa martani ko wani abu yana da wuya ka ji an zo an masa martani yana da wahala saboda mi saboda yana da usulubi mai kyau yana da usulubi na zaman lafiya da makamantansu wannan abu na biyu kenan abu na uku shine shi abin da ake gudanarwa a wannan feji mai albarka musamman wato tsare-tsaren da aka bullo da su a wannan dawowar ta hanyar shigo da al'amuran rayuwa abin bai tsaya kan karantarwa kawai ba a an shigo cikin al'amuran rayuwar mutane misali batun aure ya ɓaci mata tana gidan miji ga matsalar da take ciki wato haɗa aure ɗin da aka shigo da shi neman tallafi a tallafa wanda bai da shi yake da bukata wannan abubuwa ne wanda fejin nan ya shigo da su a wannan lokaci wanda babu shakka gashi yana ɗaya daga cikin abubuwan da suka ja hankalin ita malama rabi'a wajen shiga musulunci kaga wannan abu ne da za a yaba wannan feji da musamman shi sarki zaki da yake jagorancin wannan feji babu shakka wannan yana da ruwa da tsaki wajen musulunci ita wannan baiwa Allah wato yar uwanmu malama rabi a kenan ah, babu shakka ko ni an dora min nauyin wata baiwa Allah wadda ta wasu aka yi zance da ita ah. akan har ma tana jin kamar za ta iya kisa ga mijinta to da aka albarka tsarin kuma aka shiga aka fita da taimakon Allah a iyayenta suka fuskanci irin halin da take ciki kuma suka shigo suke za su kawo mata dauki wanda a daɗin sun kasa fahimtar ta sun kasa fahimtar halin da take ciki amma sakamakon wannan abin da ya faru a wannan feji sau da haka iyayen suka fahimce ta kuma suke shirin kawo mata dauki a cikin wannan al'amari ka gani shaida ne akan wannan activities da ake yi a wannan fili sana abu na ƙarshe da sai magana shine mijinta wanda yake da dauri fa'ali a cikin musuluncinta yana musulmi ya aure zana kirista dama musulunci bai hana auren kirista ba ah, za a iya auren kirista kuma za abincinsu su kirista ɗin za a sha abin shansu musulunci ya hana bari musulunci ya gaya mana cewar za ka samu wanda suka fi ƙaunar mu a masu addinai idan musulunci ya ce kirista sun fi ƙaunar musulmi haka ƙur'ani ya gaya mana eh la a ashaddan nasi adawatan dawatan ladina amanu yahuda wallazi na ashraku walatajanna aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu lil ladina qalu inna nasara Allah yace wallahi zaka samu wanda suka fi kaunar musulmi wayanda suka ce mu kirista ne Allah yace zaka same su suna kaunar musulmi da haka mijin nan ya aure ta tana kirista sai zama bai tilasta mata ba kaga kenan mijin nan ya yi aiki da koyin musulunci me ya koyin musulunci shine la ikra a babu dola addini la a babu kilasta addini ba wanda ya ce dolan dole ka yi addini wannan shine karatun da muka yi na kitabul jinayat a bulugul eh, maram wannan ya wala minti daya ya hakuri wani bawan Allah ya turo mini da receipt ya aika mata da 5000 naira Allah ya saka maka da alkhairi eh, daga Zinet. Eh, mai kai da ka turo min daga Zinet Bank ya aika mata da 5000 naira Allah ya saka maka da alkhairi sa'annan akwai wani bawan Allah ba sani ba mace ce ko namiji ne ita kuma ta turo mini da receipt ta aika mata da 3000 naira da wasu eh, wani cent ma Allah ya sa kai wannan langa ya kakkabe account din duka ne tura mata sanannin murna saboda banda 3000 ko mm. cent ma wani irin kananan coins coins ma ya kara ko ta kara mace ce Allah ya saka miki da alkhairi sannan bayan haka kuma akwai wani bawan Allah a nan shi ma ya turo min da receipt ga amount ya tura mata da 2000 naira Allah ya saka maka da alkhairi ah, sa'an nan kuma bayan haka kuma ga kuya kudi na zaminti daya eh eh eh ban da shi ba ban da shi ba to kamar ya hakuri course ababa ya zo ya yi yawa masu kira don Allah ku samu hakuri ku samu hakuri muka buce za mu bude layi sannan ku fara kira in kuna kira yanzu ku dame mu ne ko ya hakuri ya to ina gani ina gani malam na na muna kuma maka magana bismillah shek wannan din din din din da ake ji muna karatu duk kudin account abin nan din ne yake shigowa ga wayar na kallanta da ita muke ah, karatu ina ta jin shikenan masha Allah ilin ilin din nan duk da kake to to a kudin ne yake shigowa wallahi ina kallo gashi message suna alhamdulillah alhamdulillah jama'a musulmai Na'am. Warai kuwa da wani muke yin karatu ne shi yasa. Na'am. Wadda nake jin alatin. To mijinta ya gwada mata halaye. Maimakon ya kira ta ya ce ta shigo musulunci ko ya tilasta mata ko a sai ya rabu da ita. Sai yake gwada mata halin musulunci. Hmm. Gwada mata halin musulunci lallabawa tausasawa mutuntawa karramawa wannan yasa ta ga cewa kai wannan lalle wannan addini ba dama wannan miji nata tana ganin sa kuma abin da zai baka mamaki sarki zaki dududu wata biyar ba da auren ta a wata biyar a nan ya gwada mata wannan hali wata biyar duka ya gwada mata wannan halayya ta musulunci a ta gamsu da cewa haka mazan musulunci haka musulunci ya koya a kula da mata a lallaba su a waye da raɗin kanta ta ga cewa to aikan ba za ta karɓi wannan addini ta zama musulma ga ta musulmi ga shi mijinta musulmi ga ta musulma ta karɓi musulunci ta yadda da musulunci kuma wannan shiga tana yin cikin murna farin ciki kana ganin yadda al'amarin ne ya gudana saboda haka wannan kalubale ne gare mu mazaje wato yanzu ba ma wai musamman hausawa dama ta faɗa hausawa ba ma wai ka auri kirista ba musulmar ma yar ka sarki zaki kakka so ka buɗe kofar lamarin mata yadda ake zamantakewa yanzu a cikin ƙasar Hausa to abin ba za ka ba za ka so ka tona yadda al'amarin yake ba daɗi ba girmamawa ba soyayya duka soyayyan ana kare ta a waje da an shigo gida kuma sai faɗa sai hatsaniya sai rihima, sai rashin abin nan abubuwa dai ba a cewa komai wanda idan wato aka ci gaba da wayannan activities za ka yi ta jin abubuwa iri daban-daban na ƙararraki na mata da yadda suke ji to kaga wannan kalubale ne yar uwarka musulma ma kana ga wani ya auri kirista wanda suke da sabanin addini ga halayyar da yake gwada mata gashi ta sa ta karbi addinin musulunci wannan shine ta'alik ah, da zan yi akan wannan al'amari muna gode wa Allah tabaraka wa ta'ala wannan ko iya wannan aka samu a fejin nan iya bude shi wayannan wanda suka musulunta din da rubuta to ko iya wannan ya isa abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin da'i Allah ya shiri mutum ɗaya da tafarkin ka ya fi a baka jajayen rakuma yanzu kamar ka ce irin road motocin to ya fi a baka su Allah ya shiri mutum ɗaya ta dalilin ka to ya fi a baka su so da haka sarki zaki muna maka birna wannan kai kake da kusan 90% na wannan al'amari ko ce gudun da kuma yake da da ragowa saboda musamman shi eh, kaga kai ne kace a yanzu ba wani jira ne kawai ki zo ki musulunta to kaga wannan shine karshen abin da aka yi wanda shine zai sa a tafi kusan a baka 90% cikin al'amarin nan so da haka muna maka murna sarki zaki Allah ta baraka wa ta'ala a nan ga wani bawan Allah ya turo da ya tura mini ya tura da ah, ya sunan shi nan 1000 ah, naira 1000 naira ko? Na'am. 1000 eh, naira da wani coins shi ma. Sa'annan bayan haka kuma ga wani bawan Allah shi ma ya turo min da receipt shi ma ya tura da ya tura da 5000 naira. Allah ya saka maka da alkhairi. Uh, shi ma duka Allah saka muku da alkhairi duk wanda suka tura. Sa'annan eh okay to jama'a tun da malam ya tsaya na kira kira na da yawa ba ku bar man karanta. To shi kenan za mu fara ɗaukan kira. na ga kira sun yawa kware za mu fara ɗaukan kira amma ba za mu jima ba ah, malam zai duba kuma mata addu'a kuma kusan malam bai ma gwada mata eh, sharaɗi abin da ya kamata ta yi cikin musulunci sallan da ya kamata ta yi malam bai gaya mata duka ba shi yasa don Allah za mu duka kira kaɗan ya so mu ba da dama mu ajiye kiran malam most important malam nuna mata abin da yake da inganci a cikin musulunci sa'annan sauran kuma ita da malam sun kare tsakanin ta da malam ah, assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuhu bawan Allah ah, malam Buhari rawa malam Buhari kamin kai magana ga wani bawan Allah ya turo min da shi ma receipt dinsa daga First Bank ah, ya tura da 1000 naira Allah ya saka masa da alkhairi to bismillah malam Buhari sarki za ki amun lafiya lafiya kalau malam Buhari Ina maka barka da yamma, ina ma Sheikh Abar Sadauki barka da yamma shi ma. Yana ji ko yana amsawa. Ina ma babban bakon addinin musulunci barka da shigowa. To, tana ji. Ina ansa. Masha Allah. Masha Allah, to kuma da Allah dan fatakarwa ne kaɗan zan yi. Wato mu'amalan mu tsakanin mu da ƴan uwan mu Kiristoci mu ƙara inganta shi. Mm. Ko ba gaskiya ba shi zai jawo su shigo cikin addinin mu. Mu zama ƴan uwa gaba ɗaya. kuma ina ƙara ba da shawara a wannan shafin namu mai albarka a samu lokaci wayanda za a rinka yin wayansu jawabai akan tsakanin zamantakewan annabi da wayanda ba musulmai ba da kuma sahabbai hmm. da kuma wayanda suka biyo bayan su so saboda haka dan Allah mu ƙara inganta mu'amalan mu shi zai jawo su shigo cikin addinin mu Masha Allah. Masha Allah. So saboda haka ta ce faɗakar wanda na yi kenan kuma Allah Ubangiji ya tabbatar da ita a cikin addinin musulunci Allah ya karo mana irin su dubbai. Na mana fatan alkhairi gaba ɗayan mu Allah Ubangiji ya samu dace sarki zaki. Mun gode Allah ya saka maka alkhairi malam Buhari. Allah ya saka maka alkhairi amini na kenan. To a ku mu ba wani kuma dama shi ma yayi magana jama'a ba za mu kira da yawa ba ku yi hakuri. most important shine mala abbas ya nuna mata a nan musulunci Shakti Jani ahmad sanda zuwa assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatu malam ah, mai kira ya suna ka daga na ke magana shayi kuma a ah, ga shayi na gaba na warka <laughs> ka warka ka dai Kano, Najeriya. Masha Allah, Malam Abdullahi daga Kano, Najeriya. To, muna jinka. masha Allah sun ku zaki mu abin da za mu ce sai dai yi wa Allah godiya da wannan kokari da ake yi ba dare ba rana masha Allah ita dai ina zakara program din ka bana samun waya amma yau cikin sunan ubangiji na samu sai dai in yi comment comment masha Allah muna godiya Allah saka maka alheri ka na kai ma naga ka turo min da receipt ka tura da kuɗi ko gaskiya ne sarki zaki da eh, kai kuma kuɗin da ka bata Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya sa kuɗin ka da ka bata in ta saka hijabi da shi ladan ya bi ka har har eh, ya bi iyaye har har ki yau ma. amin ya rabu sarki zaki amin hadda kai gaba ɗaya da iyayenka masha Allah na gode ni ma godiya nake masha Allah masha Allah eh, Bashir Abdullahi masoyinka daga nan Kaduna Masha Allah, Malam Abdullahi mun gode Allah ya saka maka da alkhairi. To, jama'a kuma da mu ɗauki mu ƙara kiran eh, ɗaukan kira uku kawai domin muna da muhimmancin abin da malama sai kamata ya karanto mata which is very important shi yasa assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu kola wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh sarki zaki barka da wannan lokaci barka ka dai kola ya sunan ka daga na ke magana Muhammad Al-Aminu ibn Umar daga nan kasar Libya wilayar Masrata To, masha Allah, Malam Muhammad Al-Amin kana tare da 'yar uwanmu da ta shigo musulunci da kuma Maulana Sheikh Malam Abbas Sadokin Faira kan wannan layi. da farko dai ina gaishe da kai sarki zaki da ijtihadin da kake yi wa addinin musulunci da hidima da kokari ba dare ba rana Allah ya dafa muka ta wannan fannin ya sa ka lafiya. Amin amin amin amin. kuma ina mai gaisuwa ga shi a babban malami a sheikh watan abbas sadaukin islam baki daya allah subhanahu wa ta'ala ya kare shi kuma ya kare shi da lafiya da imani ba amin amin ya rabbi na gode iya kuma da ta shigo musulunci Allah subhanahu wa ta'ala ya sa a dawwama haka Allah ya karo mu dubunsa haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon gyara zamantakewa mu tsakanin mu ya sa hakan ya zamto ya shigan wanda ba musulmai ba a cikin addinin musulunci. Amin, amin, amin. wannan shine abin da zan faɗa saboda na ji kamar akwai takaitaccen lokaci ko malam yana karatu da kuma yan uwa duka gabaki dai suna wannan muna godiya sarki Masha Allah, masha Allah, mun gode maka eh, sosai, mun gode maka Allah saka alkhairi. To jama'a ku yi hakuri sauran kira biyu kamar kana na alkawari ba zan yadda oh, na ka alkawarin ka zaka kira okay good na samu wani daban kuma. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola. Aminu alaikum salam. Kola ya sunan ka daga nake magana? sunana Musa Adam SS daga nan birnin Maiduguri da fatan an wani lafiya. Masha Allah Malam Musa Adam SS to kana tare da Shek Malam Abbas Sadauki aka wani layi da kuma ƴar uwanmu ah, Rabi'a da ta shigo musulunci yanzu. To gaskiya muna mata murna sosai alhamdulillah masha Allah wannan shafin insha Allah sai ya ɗaukaka a duniya tunda tunda kwanan nan gashi sai karɓan musulunci ake a shafin nan to addu'a mu dai Allah ɗaukaka wannan shafin sosai a duniya kuma malaman nan da suke ta suke ta hidima a wannan addini na ba abin da za mu ce musu sai dai mai ta roƙon Allah Allah ya kare su kuma Allah ƙara ɗauka kuma Allah ƙara musu hidimta kuma shi sadaki mai wannan hidima Allah ƙara ɗaukaka kuma Allah ya ƙara ɗaga wannan wannan kafan eh, sadarwar nan. Amin, amin, amin, amin ya rabu. Amin su mani. Muna gaisuwa ga Shak Sadauki. Masha Allah. Shayi na yana jin. Mun gode, mun gode maka Allah saka da alkhairi. Mun gode, mun gode, mun gode. Jama'a kamar yanzu aka ranka man biyu ko guda ban sani ba na manta. Eh, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola. Amin wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kola ya sunan ka daga na yake magana? Ya sunan ka daga na yake magana? A suna Salisu muna kira daga Libya insha Allah. Sunan ka Salisu daga Sadisu daga Najeriya to muna jinka. ka. Daga Libya insha Allah. To muna jin kamalar Sadisu daga Libya. da farko dai ina maka fatan alkhairi sarki zaki. Kuma ina gaishe da Malam eh, Abbas Sadauki. Hmm. Sannan kuma kuwa kuma Malama Rabia ko? Eh. To muna mata da shigowa cikin addinin Musulunci gaskiya na ji daɗi sosai. Hmm. Da kasancewar hakan take nan ga faruwa gaskiya kana ganin a kaɗan kaɗan suna ta shigowa addinin musulunci so abin gaskiya muna jin daɗi sosai Allah ya ƙaro mana kuma ire-iren su su rinka shigowa a cikin addinin musulunci. Masha Allah, masha Allah. Wallahi ji daɗi sosai kuma muna taya ta murna Allah subhanahu wa ta'ala ya sa a dogoma a hakan insha Allah. Kuma Allah ya sa mu ƙara kyautata halayenmu na ƙwarai. domin mu rinka halayen namu su rinka saka wayanda ba musulmai ba ba su shigo a cikin addinin musulunci. Masha Allah, masha Allah. Ah, to Allah saka maka da alkhairi mun gode. Mun ah, ga sun daukaka insha Allah. Mun gode. Mun gode. Jama'a sauran kira na ƙarshe ba za mu ɗauki muku jama'a ku yi hakuri ah, mu yi abin da ya kawo mu shi ya yi mada important. Kisa kira na ƙarshe assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu malam. Wa alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. kola ya sunan ka naki magana sarkin sarkin zaki Allah ya taimaki kola ya sunan ka naki magana ina fatan lafiya lafiya kalau sunana bakura damasan yanzu aka yana cikin chata cikin jamaina Masha Allah to kana tare da babban malamin mu Sheikh Malam Abbas Sadaukin Faida da kuma 'yar uwanmu Rabiatu akan wannan layi. Alhamdulillah ina fatan wuni da daya malam malam wuni lafiya malam yana jin kai na hausawa Rasuwa sai ne. Allah ya saka wa alheri malam kuma Allah ya jaza wani shi Allah ya kuma ba shi yawancin kwanar barka. Amin. Masha Allah, wallahi muna murna cikin jami'a muke muna kullum muna muna jin kauna tsoron insha Allah. Masha Allah, Masha Allah. To mun gode maka Allah ya saka maka da alkhairi mun gode. To yanzu jama'a ku yi hakuri ba za mu ɗauki kira ba kuma mu bari malam ya yi abin da sa muka so malam ya yi a nan wala Allah akwai wasu ababa cikin musulunci kai kana musulmin ma maybe abin da malam zai nuna mata nan kai baka sani ba ma. Watan ka ya baka mamaki cewa kamar ita haife ta cikin musuluncin ne ma ta girba Hata ta aure wallahi ba ta yi wankan janaba ba. Wallahi, wallahi kai baku mamaki. wallahi ko watan ba iya ba wallahi shi sa malam zai dan muna gargadi kaɗan ita ma rabia ta ji sauran da bai kamata malam ya faɗi ta sama ba wannan ita da malam za su yi magana ta ƙasa kuma kaman kan da aka yi na wancan yar uwanmu babban mawakiya na krista babanta pastor kan da muka yi da malam nasar abinda bai kamata a gaya mata ta sama ba ta bi shi ta ƙasa Allah sa tana da kawaye ma musulmai malam nasir ya bar ta nuska nuna mata kan da za ta yi wankan very important kuma suka aka tura mata kan da ya kamata ta yi sallah da wasu ababa kuma insha Allah kudadinta duka in aka gama duka za mu ɗauki mu saka hannunta kuma jama'a kowa ya yi shaida ga shi nan an doki kuɗin da aka samu sadakan da aka samu a bata ita kuma e, saboda tun wani lokaci tana rubuto mini wai da ta karbi musulunci wallahi wai tana jin daɗi tana cikin murna wallahi wata na cikin murna wai eh amma duk da rufe huskanta da muka yi wai har wani ya gani ya gaya wa mahaifinta mahaifinta ya biyo ta ya gane muryanta ai shi ya haife ta yasa shi ya gane muryanta ya ce mata kin karbi musulunci ta ce masa eh shi ce mata ina pastor kin karbi musulunci ta ce eh na karbi musulunci ya ce wallahi zai in ji ta yau kenan take gaya min wai zai disowning dinta ya ce baba wallahi ka yi hakuri in kan musulunci ne wallahi na riga na shiga wallahi wallahi ba za ta bari ba shi sa firan da muka yi da ita ke eh to shi sa bismillah ya maulana to alhamdulillah kamar yadda yar uwa ta yi kalmar shahada ta aka faɗa mata ma'anan ta ce ta karɓa wannan da shi kai tsaye da shi ake shiga musulunci da shi ake zawa wato musulmi so da haka bayan nan shi musulunci yana da wato rukunai guda biyar ne wannan rukuni kwaya ɗaya kenan wanda aka faɗa mata to bayan shi akwai sallah zakka azumi hajji wato ita sallah ibada ce wadda tunda mijinta yana musulmi ne ta san wato yana yin sallah to sallolin nan kwaya biyar ne akwai asuba raka'a biyu akwai azahar raka'a hudu la'asar raka'a hudu magariba uku isha raka'a hudu amma sallan nan kafin a yi ta sai da tsarki sarkin nan shi yanzu haka da ta shiga musulunci akwai wanka da ake na shiga musulunci wanda wannan wankan da za ta yi na shiga musulunci akwai wani abu da yake zo wa mata period kenan al'ada yake zo musu wata-wata to idan ya zo wannan wanka da za ta yi na shiga musulunci to wannan wankan sanda wannan jini ya zo in ya ɗauke ana buƙatar ta yi shi sannan sanda suka wato tara da mai gida ma'ana suka kwanta kwanciyar aure da mai gida wannan wankan da za ta yi na shiga musulunci shi ma ana buƙatar a yi shi kafin a gudanar da ibadu sallan nan tsarki shi yake gabatar ta tsarki na jiki da tsarki na tufa da tsarki na guri da za a yi sallan nan sadaka sannan sai a yi alwala alwala kan eh, duka abu ne da zaki tambayi mai gida ya gwada miki yadda ake yin eh, alwala eh, da yadda ake yin shi wannan wanka wankan janaba akwai wayoyi da hanyoyi da ake gudanar da shi amma dai ba mamaki mu faɗi hanya guda biyu wadda ba mamaki da amfani mu ga baki ɗaya hanya ta farko hanyar ta amimul da sabbin ma'i wanda bai iya yadda zai yi wankan janaba ba to shi kenan kawai in ya zo ya game jikinsa da ruwa na hanyar wanda bai iya ba kenan kawai ka tabbatar ko ina ka zuba ruwa ka cuccuɗa ko ina ka zuba ruwa ka cuccuɗa a jikinka wannan hanyar ta amimul da sabbin ma'i ga wanda bai iya wankan janaba ba to yi wannan amma ya tabbatar fa duk inda gashi yake a jikinsa to ya sa ruwa a gurin kuma ya dirza gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ta kulli sha'aratin janaba kulli sha'ara wa an kulli a ƙarƙashin kowane gashi akwai janaba saboda haka ku wanke fata ku tsaftace ku wanke wato fagsil sha'ara ku wanke gashi wa an kulli sharaka ku tsabtace fata akwai wani abu da yake faruwa mutum in ya kawai sai ya zo ya fara ruwa a jikinsa sai ya da inda ya ga dama irin su bayansa haka nan sai ya bari bai cuɗa ba to idan mutum bai yi haka ba to wankan janabansa bai cika ba ya bar lum'a a wankan janaba da haka ake so idan mutum zai yi wanke bayansa to ya tabbatar in hannunsa zai haɗe ya zira wannan ta ƙasa ya zira wannan ya haɗe ya makale haka ya tuɗa in zai yi idan ba zai yiwu ba ya samo tsumma ya samo yanki mai kyau wanda zai dinga dirza bayansa da shi ya tabbatar bayansa ko ina ya zuba ruwa ya ya dirza kenan wannan ga wanda zai yi ta'ayyul ta sadi bilmai amma wanda zai ɗau wanka sosai to da farko idan ya kawo ruwa ya aje ana so ya fara wanke hannunsa so uku <laughs> idan ya wanke hannunsa so uku idan da ƙazanta kamar wankan janaba ne za a yi ko kuma wankan al'ada to shikenan sai a wanke abin da yake na ƙazantar. idan aka wanke mutum zai wanke daga cibiyar shi zuwa gwiwarsa abin da yake tsakankanin nan sai ya dirza ya dirza duka idan ya wanke to sai ya samu ɗan sabulu sai ya ɗan wanke hannunsa haka ya dirza ya wanke hannunsa idan ya wanke hannunsa to sai ya ɗan tsiyayo ruwa sai ya daddanna kansa ya daddanna saboda malamai sun ce idan mutum yana janaba gashin kansa yana bubbudewa to idan ya zuba ruwa ruwa zai iya shiga masa kai sai ya haifa masa ciwon kai da haka shari'a ta sunan ta sai ka zuba ruwa ya kaɗan daddanna kanka haka kaɗan daddanna ka daddanna idan ka daddanna to kuma sai ka kamfato ka zuba sosai a kanka ka kuma kamfatowa haka kamfatowa su idan mace ce in ta yi kitso ba sai ta warware ba na na uku hmm. salama Allah kara mata yadda ta ya rasulullah kwarai kuwa ta ce ya rasulullah imra'atun ashuddu sha'ara ra'si ni mace ce da nake daura gashin kaina ina yin kitso afa an kuduhu zan warware shi zan yi wankan janaba sai manzo Allah sai sai ce a'a la inna ma biki an kaza an ta kula biya dike sai manzo Allah ya ce ya eh, auka matsala ya ishe ki kawai ki kwaso ruwa ki daddanna ki ebo ruwa ki daddanna ba sai kin wato ni ah, san da zaki wankan da raba ba sai kin kwance kitsan yawwa so da haka to wannan sai a zuba ruwa a kan kubi ne sai ya zuba ruwan a kan sai ya kwarara ya kuma kwarara ya kwarara su uku to in ya kwarara shikenan sai ya zo ya alwala irin alwalarsa ta sallah amma ba zai wanke kafa ba so da haka in yayi sai kuma ya wanke saman jikinsa mana bangaren dama nan nan da baya sannan bangaren dama nan ai hagu kai nan da bayan nan shikenan saura kafarsa kawai in ya so in bai kara taba al'aurarsa ba in yayi alwala kawai shikenan sai ya je ya tada sallah ba sai ya sake yin wata alwalan ba akwai hanyoyi wanda alhafis ibn hajar al-asqalani a cikin bulugul maram ya kawo su daban-daban na wankan janaba wanda na bada misali ne da kwaya biyu na wanda bai iya ba ya gama jikinsa da ruwa tabbatar ko ina ya tura na biyu kuma shine wannan sufar da muka fara wannan wanka shine za malama rabi'a za ta yi yanzu sannan za ta yi sallan isha domin lokacin ta bai fita ba sanda ta musulunta saboda haka za ta yi sallan isha za ta tambayi mai gida ya gwada mata yadda za ta yi sallan isha za ta yi sallan isha sannan kuma asuba an ta zo Malam. Na'am. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Eh, me gida na ba tare da ni yake ba. So ni kaɗai ce a gida. Bayan kuma yanzu ke kaɗai ci gobe zai tafi aiki. So ko na kira shi yanzu ma ba zai tashi ba. Ina so a gwada mun karfe na ne zai tashi in yi sallah. Yawwa, to sallar ita ɗin yadda ake yin ta. a hudu ce ake tana tana iya kallon mu ne ko kuma jin mu eh, kawai take eh tana jin mu ne amma kina um, jin mu take rabia kina kina kallo mu kan wani zan iya kalle ku a facebook eh zaki kalle mu eh to yanzu bude facebook ki wani wuri ki kalle mu a facebook zan iya ganin ku eh to ganmu yau a tura mata link ko eh, eh wai ta yi ganin mu to ta ganmu yau <laughs> Ajiya Ali Makila na gaisuwa. To, kin gamu? Eh? Na kin gamu amma yanzu ba ki gamu ba. To, ki gamu. think the best I could do for you is uh, zai yi kokari barin duba chapter nan bari mala bas yayi zan yanke wannan bit a yanzu kin gan mu to yanzu wai ta gan mu magana dan yanke wurin turo miki to tun da kin gan mu to ki duba kina kina kallo mu to bismillah shek to da farko dai shi wankan ta fahimci yadda na faɗi wankan da za ta yi ba yanzu ko tana buƙatar mu daɗa maimaita ah, kina kina buƙatar malam ya fara ko dai kin understand from uh, eh, from beginning uh, what my wankan malam ya fara Okay, malam wai a fara mata ya kuri. Okay, To batun wanka a yanzu za ta kulle niyya za ta yi wankan shiga musulunci a ranta za ta kudurce haka shi ne niyya. Hmm. Ba faɗa za ta yi ba kawai ta ce ta kudurce niyya wankan shiga musulunci. ta understanding wajen wankan. Eh, Kuke to alhamdulillah ta fahimta. Eh ta fahimta ta fahimci wurin wankan. to na ɗaya kenan to abu na biyu kuma alwala fa ta iya alwala Malam Rabia tana bin mu. Hajiya in malam na magana kamar kina a a correspond. Kina communicating with malam ya fahimci abin da kike yi. ko ta samu matsalar sabis. Rabi'atu, eh, kina jin malam? Ok, malam wai tana ji. Yau, wa malama rabi'a ko ta iya alwala wadda ake kafin a yi sallah ko ita ma tana buƙatar mu kwatanta mata yadda za ta. Kin yi alwala? Ba ta yi alwala ba. ta mata yau wato yadda ake yin alwala da farko idan ta kawo ruwa misali in ta kawo ruwa a ce misali wannan ruwa ne eh ita to za ta duba malam zai miki alwala ki gani amma na yanke miki ma wurin ma amma ke ke da ki duba kin ji ah, mukaddara wannan buta mukaddara wannan buta ce hmm. to za ta zubo za ta zubo ruwa idan ta zubo ruwa za ta wanke hannunta haka wannan zuwa nan kamar yadda na din nan guda biyu haka za ta yi so uku ta zuba ta yi haka zuwa nan ko so uku haka sai ta kuma zubawa biyu ta kuma zubawa ta yi uku nan zuwa nan iya nan shine farko alwala sai ta kuma ɗauko butan nan sai ta zubo ruwa a hannunta sai ta kuskura ta kuskura ta kuskura sai ta fesar sai ta kuma zubawa sai ta uh, zuba a baki sai ta kuskura ta kuskura ta fesar ta kuma zuba haka ta kuskura sai ta fesar idan ta fesar sai kuma ta kuma zubo ruwan nan sai ta shaƙa a hanci haka ta shaƙa in ta shaƙa sai ta fatar haka ta zubar ta kuma shaƙa ta fatar ta kuma shaƙa ta fatar haka su uku daga nan sai kuma fuska ita kuma fuska tana da faɗi tana da tsawo faɗin fuska shine daga wannan kunnen zuwa wannan kunnan tsawonta kuma daga matsarar gashi zuwa ƙarshen haɓa sau da haka in ta tashi in ta zubo ruwa ta wanke fuska za ta wanko fuska ne haka tun daga nan za ta taho ya tsaye ta taho haka ta nan faɗi kenan sai ta taho fuskarta gaba ɗaya cikin fuskarta wannan abin da na lissafa duk za ta sako shi faɗin fuskar kenan gaba ɗaya haka za ta wanke shi sau uku ta wanke haka sau biyu kenan ta kuma yi Su uku kenan so da haka in ta haka ta wanke in ta haka ta wanke fuska daga fuska kuma sai a dawo hannu hannun nan hadda ku'u za a ji ana cewa ilal aini. to ba wai zuwa nan ba a'a sai ka hauro saman ku'u din malamai suna cewa ila ɗin majaziya ce ila ce mai ma'anar ma'a sau da haka za ta zuba ruwa annabi sallallahu in zai wanke hannu suka ce a daral ma alamir fakai yana kewaye ruwa a kusa sarin hannunsa a gwiwa hannunsa kenan sau da haka sai ta zuba ruwa haka kuma wa yajibu takhlilul asabi bai yan yatsu dole ne akwai da yawa wanda suke saboda sun wanke hannu haka a farkon alwala idan suka zo alwala ta biyu sai su dinga tsayawa iyanan to idan kana tsayawa iyanan a alwala dan uwa alwalarka baka alwala sallaka ba ta yi mm. in an zo wanke sai mutum ya zama in ya zo wankewa ta biyu sai ya tsaya iya nan sai ya zuba ruwan sai ya dinga wankewa baya ƙara sawa yan yatsu wa'yan nan to in mutum yana haka bai taba sallah ba eh eh mutum yana eh, bai taba sallah dai baya hada taba sallah ashe wanda ba su da sallah suna da yawa cikin musulunci kenan wai sosai sarki zaki a lalle ya kamata murya kowa ya saki na ji ya dai na ga muku cewa akwai wasu ababa da yawa wallahi malam zai ga wuri ga ya baka mamaki ka ci musulunci kare da yawa bara in gyara ba sautin sarki zaki na'am na'am mm eh ashe da ba su sallah kenan yawwa sarki zaki na dawo na'am ya maulana to idan mutum yana idan mutum yana yana tsayawa iya nan bai taba alwala ba hmm. da haka sai ka karaso mutum yana barin lum'a annabi sai ya ce wani lulul aqabi minan nan ruwa azaba za ta tabbata ga digan da ake bari ba a wankewa da haka in aka ta zuba ruwa a nan za ta dawo da ruwan haka thank you sir da haka sai a tsatsefe yan yatsa to an wanke su ɗaya kenan sai ta kuma maimaita su biyu ta kuma maimaita su uku haka ma za ta yi wa wannan hannun ana farawa da na dama sannan a yi na hagu ana fara da na dama sannan a yi na hagu inda ake da to bayan nan sai shafar kai shi kuma shafar kai za ta fara ne daga matsarar gashi magabacin kai kenan inda na nuna haka in ta zubo ruwa haka hannunta to shi kenan sai ta yi haka sai ta fara haka haka haka haka zuwa keya to akwai ruwaya da tace sun maraddahu ma ilal makanin ladhi bada wa sai manzo Allah sallallahu ya dawo da shi zuwa bigiran da ya rara sai ya dawo da shi kuma hmm. haka alaihi salatu wassalam yawwa to shafar kai kenan to bayan nan sai shafar kunnuwa so da haka sai ta zubo sai ta zubo ruwa a hannu sai ta shafa kunnuwanta haka zahiri ma wa baɗi ne ma ciki da waje za ta shafa ciki da waje haka idan ta shafa sai wanke ƙababuwa ita kuma ƙafa za ta wanke ne wato za ta wanke abin da yake ko ana ko za a iya gani eh. abin da za ta wanke na ƙafa shine ko za a gani Eh ana gani ba? Eh. Yawwa to tun daga nan saman idan sahu za ta wanke shi ma ana cuccuɗa yan yatsun ƙafa duk da Amalikiya sun ce wa yusta ne ta kalilu a sabi'in ne wannan idan sahun da ake gani wannan idan sahu ne, to shi ma har da shi ake wankewa daga samansa za a wanke a wanko ƙasan dunduniya haka sai a zo a cuccuɗa a cuccuɗa yan yatsun to an wanke kafa kenan ana yi so ɗaya in an tabbatar da an kyautata wanke ko ina ana iya yi so uku kamar yadda alwala na Usman Allah ya kara masa yadda ta nuna wannan mai guda uku guda uku din hmm. to wanda yadda ta yi wa wannan kafar to waccan kafar ma ta hagu haka za ta mata ah. wannan shi ake cewa alwala farko wannan da ake barawa sannan kuskuren baki sannan shaƙa ruwa sannan wanke fuska hmm. sannan wanke hannaye sannan shafar kai hmm. sannan shafar fatun kunnuwa guda biyu sannan wanke kafafuwa guda biyu ko ne ana fara da dama sannan hagu wannan in ta yi shine alwala to sai da tafi ta je ta yi sallah sallah kuma ita ce yanzu misali za ta yi sallar isha ne sallar isha raka a hudu ce a shin abinda za a tambaya ta iya fatiha ta kuma iya wata aya ta alkur'ani <laughs> kin koyi wannan duka shine abinda za a tambayan mana malama <sighs> da kike kin sassai tafai kin koyi wannan fatiha da ko kin ya irin wasu ababa kin san wasu ababa cikin musulunci ta san suratul fatiha ta iya mana wai ba ta sani ba fa to shikenan yanzu yadda za ta yi sallar za ta yi sallar ne da za ta yi sallar da tasbihai sarki zaki na'am subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar hmm. oh. sani ba. Ko ba ta san duka ba. Ko duk ba ta sani ba. To da su yanzu ai ba su da wuya yanzu subhanallahi walhamdu za ta iya rubutawa ai ko? Eh to ah, insha Allah ina gani wannan ah, shaida kai muna amma ta kira ka tsakanin kai da ita sha rubuto mata dai tsakanin kai da ita. To shi kenan. Mm. To ah, idan ta tashi wannan tasbihin da zan rubuta mata Mm. shi za ta karanta amma sai kokari a koya mata fatiha domin da fatiha ake yin sallah amma tunda bata iya ba za ta iya yi da wannan tasbihan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa allah akbar ta karanta su adadi ta ruku ta kasanta su adadi ta dago ta tafi sujjada duk ko ina ce ta yin su sallan ta tayi kafin ta kai ga iya fatiha ita kuma sallah yadda ake yin ta na eh, zai rubuto miki Allah ya yarda wannan yana wannan abin da malam mu ma zai amfane mu kabu kake bari malam ya mana rowansa wani ya faɗa ya kare zai rubuto miki kin gane yawwa sallah idan ta miƙe tsaye haka za ta haɗe kafafuwanta ita ba kamar maza ba za ta haɗe su ne na'am za ta kuma idan ta haɗe yadda ta tsaya kafafunki ne namiji ke bude kafafunsa ya tsaya zai tsaya wacce za ki kulle kafafunki ne kin gane yawwa sai ta ɗora hannunta na dama akan nagu a kirji kafin kafin nan kai za ta fara fara harama za ta ce Allahu akbar ai za ta iya faɗan wannan hmm, amma ke ke ki ce Allahu akbar ko ai da zama na ji ta faɗa eh za ki faɗa Allahu akbar ko aha to yawwa in ta ce Allahu akbar haka to sai ta dada hannayenta ta ɗora na, na dama akan nagu a kirji haka to wannan tasbihan da zan rubuto mata to su za ta karanta su ta karanta ta karanta ta karanta sai ta kuma ɗaga hannu ta ce Allahu akbar sai ta tafi ruku'u. Hmm. Ruku'u na'am Eh, ya eh, kuri da kin kashe da kin kashe Facebook dinkin nan network dinki yayi kyau. Sheki magana a nan mutu. Ba. Ah, tun da malam ya rubuta yanzu ba ba ma jin ki. Ba ma jin da kyau. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. To, alhamdulillah, ‘yan waye da ke tare? Uh, ok. Eh, Rabia, eh, kashe Facebook dinki ya so malam ya muna ɗan taliki kaɗan ya mana addu'a. a sallame mu mu duka gaba daya sauran duka zaki koyu na baki number din malam sai mu a kasa ba ya she yake ke da malam kasa ya gwada miki duka in Allah yadda nan gurin yana takure wasu abubuwan ba su yi bar ku ba zai yi ba nan eh daga na ga ga wannan ba komai idan yanzu na ɗauki wasu abubuwa ka gane so zan yi kokarin nemi islamiyya kusa da ni a nan je sai abubuwa. Very good, very good. Insha Allah kuma baki malam kan magana in mun gama shi ki kira shi. Kin ji? Okay. All right, that's great. So, yanzu ke kuma ga 'yan waye musulmai sun karbe ki sun miki sanda zuwa cikin musulunci sa'an nan kuma 'yan waye musulmai sun tallafa miki wasu gudunmawa a bi ma'ana wani ababa dai kaɗan wannan shine musuluncin da aka yi miki a nan me za ki faɗi musu malam ya duba ya mana addu'a ya so musallame ki musallame jama'a duka gaba ɗaya. gaskiya ba abin da zan ce musu sai kwance Allah ya ci gaba da sada zumunci Allah kuma ya maida musu gurbin abin da suka bayar so Allah kuma ya saka mana da alheri kuma Allah ya ba sai sani a cikin addu'a Allah ya bani iko gudanar da wannan addinin da na karba amin amin amin amin ya rabi a yusun mani ba godiya to malam zai muna addu'a kenan kin ji shi sa ke mun sallan sai ke ba kirbi addu'a to muna roƙon Allah tabaraka ta'ala da mu da malama Rabi'a Allah ya ba mu sabaci a musulunci Allah ya tabbatar da mu ya dawo da mu da mu da bayan mu da bayan bayan mu albarka annabi sallallahu alaihi wasallam eh, eh, Allah ya saka mishi da alkhairi mijin kima a kebe muna masa addu'a Allah ya saka mishi da alkhairi Allah ya saka mishi da alkhairi ya ƙara cikin ya kara. masu kawo bukatun su wannan feji Allah ya biya musu dukkan bukatun su wanda suke cikin harkar rashin wurare suke ci addu'a mun zauna ga wannan zama mai alkhairi ga wannan baiwa Allah da shiga musulunci muna kamun kafa da wannan shiga musulunci naka muna roƙon Allah ya dauki Allah ya kawo aminci Allah ya yi duk tsoro da firgici albarka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mubarak ala shi Muhammadin nabiyil ummi wa alihi kama la nihayata li kamal la kamal li kamali subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin afwan da Allah ka ka sauke ba mamaki wasu su ga wannan program din daga baya ba yanzu ba live kuma su ga wannan contribution da aka yi su turo da aladu wanda ya turo kuɗi ya kokari ya tura a sarki zaki ko da wanda za su ga wannan program daga baya da Allah wanda da ya turo ya kokari ya tura a sarki zaki a wannan yan takarda da banki suke badawa yau da haka ta hanka zai sanar da ni in san sakon malama ne ne wannan shine abin da zan faɗa ma assalam mun gode mun gode Allah ya saka da alkhairi to sai da rabiya insha Allah ki kira ni muka so kira ni zan baki namba din malam ba kin ji Okay, malam ba kowa. Okay, okay, mun gode. Na gode, na gode. Okay, okay. So, mun gode, mun gode ya Maulana, mun gode, mun gode, mun gode. Allah ya saka da alkhairi, Allah ya saka da alkhairi, mun gode. To jama'a, masha Allah, masha Allah, in Allah ya da gobe, Allah ya kai mu karfe tara da rabi, muna tare da Shak Malam Musa Yusuf asadu suna in Allah ya da muna tare da shek malam musa yusuf asadu suna in eh, Allah kai mu gobe kan karatu da zai yi mai suna mai take tsohon bashi tsohon bashi tare da shi tsakanin shi shi da malam yahaya dan masussuka sa'an nan malam ya dan masussuka ya yi mini audio yanzu haka yana Saudiya ya je Umra. Bayan haka kuma shi aka turo mini da video ɗinsa da yake Saudiya jama'a ku tabbatar ko shi ma insha Allah in yazo shi ma za mu neme shi kuna gani ba malam Musa kaɗai muka nema kan haka ba shi ma dan masussuka za mu neme shi za ga dan bayani shi da tare da Yahaya masu suka kamar yadda muka sanar da ku yau Laraba 24. watan uku shekara 2022 za mu gudanar da wa'azi a nan birnin makka yanzu haka gashi al'umma sun fara halarta daga ko'ina yanzu haka gashi muna tare da mutanen oman sun fara isowa muna fata allah shi taimake mu za a yi wannan karatu ne a bayan sallan magriba zuwa isha'i a unguwar wadi zagala a yau yau din nan yanzu haka ga munan a gindin kaba daidai da tauhid saboda haka ga ɗaya daga cikin yan uwa wanda muke da suna ɗaya ya haya bin Ismail daga Oman. Uh, Jama'a ya yi larabci larabci ne larabcin kuma ni kada ke fahimtar larabci ne hisa ba lalle ban shi na saka muku a nan saboda in mu larabawa muna magana ku ba lalle ba ne ku gane eh, in mu larabawa in muna magana ba lalle ba ne ku gane Ya eh, za insha Allah gobe za mu ji duka in Allah ya yarda za mu ji wannan bayanin da yi da yake kasar makka yanzu haka in Allah su ya yadda kuma malam Musa Yusuf da Sunna da zai gaya mana shin me dalili yau tare da yaya malam Yahya dan masussuka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ah, to sallama ma ce larabci ba da zan muku larabci ta jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh <laughs>